Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, babu shehu cikin sunana, shehu mai hula a Kano ne. <laughs> Ah, Allah ya saka da alheri. Ah, na isko Dr. Disina masha Allah tabarakallah yana ta zuba, masha Allahu ayoyi da hadisai da quotations da yawa. Kafin nan shi ma ya yi ta ba da reference da abin da shi ma shek ya yi ta faɗi da karanci-karanci da aka yi ta yi masu albarka. Allah ya saka da alheri ya ƙara ma wannan ƙungiya albarka. bilmunasaba wannan shine shekara goma yau kenan ina halartar taron women in da'awa tun 2014 na gusau da aka yi a zamfara har zuwa yanzu 2024 allah ya kara karfin gwiwa ya ƙara ba da ikhlasi ya ƙara ba da dagewa babu shakka shekara goma ana aiki ko Wani irin aiki ne to an yi nisa kuma an ga alfanu na yi kamar yadda maudu'in yake kamar da kuka ji ga shi shugaban zama da kuma dr disina jagoran matasa domin kawo canjin al'umma dr disina ya yi ta magana game da matasa mai kyawo don haka ko da wannan lokacin by now kowa ya fahimci menene matashi kowa ya fahimci muhimmancin matashi kowa ya fahimci ana so ya zama matashi na gari ne ni maganganun da zan yi ba za su samu quotation ba misali shi ya ta kawo ayoyin ayoyin qur'ani ya ta kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma zai taimaku kwatanci kwatanci da misalci misalci amma abin da ke so ku biyo ni da kyawawa idan kwatanci kwatancin kamar yadda Dr. Jusina ya ce interactive ne in ni faɗi kuma za ku faɗi za ku gane ina nufata na nufaci kawo canji na gari ga al'umma me yasa ake ta siffanta matashi ake ta kawo sahabban manzo Allah sallallahu ake ta kawo inda suka kashe Abu Jahali ake ta kawo masu yawan ruwaito hadisi ake ta kawo cikin matasa domin wai ana son kai ka zama matashi na gari ne in ka zama matashi na gari to wannan lokacin kawai za ka iya kawo canji na gari ga al'umma amma akwai matasa da yawa suna nan yanzu ko shekara ɗaya aka yi ana ba da definition na matasa da yadda matasa suke the same number of matasa da ake da su duniya su ne ba su karawa lacca ba ta samar da wani matashi a ce saboda ana magana akan matasa yanzu ga da najeriya muna da matasa miliyan 100 yanzu kuma miliyan 120 a'a nan babba ta karawa abin da ake bukata cikin wannan miliyan 100 din ya za a gyara wasu su zan suna da wani kwaliti wanda shi zai kawo canji na al'umma to shi kuma canji in za a kawo shi sai an tabbatar da na farko situation inda ake ciki kila ba situation da ake so bane sai an tabbatar da cewa situation inda da ake ciki situation ne ko ba wanda ake so ba ko kuma kabilun lil change ko situation ne wanda zai kaɗi a canza don a yi improving din shi yanzu yanayin da muke ciki a wannan ƙasar kowa ya yadda akwai gyare-gyare a fannona daban-daban jiya abin da muka yi ta magana kenan akan matasa horar da matasa domin ƙalubalen zamani da kuma ah, halayya ta gari tallata halayya ta gari duk mun yi wasu bayanai irin wa'annan duk mun yi ta wannan yadda za a samu siffofi na matasa na gari domin me domin a samu canji na gari domin akwai matasan ba babu su ba kuma babu lacca babu magana babu definition babu rubutu da zai kara yawan matasan da ake bukata kuma matasa kamar yadda faɗa muku jiya statistics ya nuna su suka fi kowace al'umma yawa misali 'yan shekara domin shekarunsu sun fi yawa jiya mun kawo definition na united nation na african charter na waye matashi daga shekara 14 zuwa shekara 35 zuwa 40 daga shekara 15 zuwa shekara 40 a kowace al'umma a china a america a saudi arabia a nigeria a sokoto a kano suka fi kowa yawa doka ba bukata aka yi a kara yawan su ba already matasa sun fi kowa yawa sun fi ƙananan yare yawa sun fi tsofaffi yawa abinda ake bukata shine ya za a iya inganta kwalitin su su zama qualitative one domin su kawo qualitative change idan suka zama qualitative ones za su kawo qualitative change doka duk siffofin da malam dr ibrahim disina ke faɗi duk yadda za a yi ne su yi koyi da sahabbai su yi koyi da matasan sahabbai kamar yadda ya faɗi su ne mutane mafi nagarta domin malamin su shine mutum mafi nagarta domin garin su shine gari mafi nagarta domin karnin su shine karni mafi nagarta domin dattawan su sune dattawa mafi nagarta don haka duk abin da ya haɗu da annabi sallallahu shine mafi nagarta to na farko in aka samar da wannan al'umma kamar yadda ya faɗa muku kuma yadda kuka ji na tabbata ga malam domin a samu matasa na gari don haka abu za ka yi na farko shine kai kai kokari ka zama matashi na gari matashi na gari shine kai kokari ka gyara kanka kai fada na farko kafin ya kasance yanzu zaka wa al'umma fada zaka kawo canji ba za ka taba kawo canji ba in kai ba na gari kake ba ba ta ma fa ba za ka iya taba kawo canji ba in kai ba matashi na gari kake ba don haka kowa ya kokari ya gyara kan shi gwargwato yadda zai iya gyarawa ba kowa sai ya zai irin mala abdulhabu ba ba kowa sai ya zai irin mala abdulhabu ba ko dr sani rijiyar lemu ko dr bashir ko wani irin su ya zan wani hamshakin malami a'a balma samar da irin wannan samar da wannan yakan iya rasa samar da canji a wannan fanni yanzu wa'annan mutane kirga muku kowanninsu kowanne suka ce zo ya tsaya takarar kujera kaza zai ce shi kan zai tsaya kartar da al'umma kuma kowannensu ka tambaya a wannan fanni da muke so ka zo ka shiga akwai damuwa a ciki da ake so a canza zai ce eh akwai damuwa da ake so a canza kar in kowa ya zama iri ɗaya akwai wasu areas da ba za a iya samar da wannan canji ba don haka me ake nufi ka zama nagari gwaggwado ka yi improving kanka zuwa wani goal wani hadafi da kake so ka samu ban yi muku baya kaɗan in mai mu baya kaɗan 'yan shekaru kaɗan shekara saba'in kaɗan da suka wuce yanzu in akwai matsala a cikin al'umma mutane taruwa suka kowa ya amfani da tunani ne domin ya kawo canji matashi ɗaya ko matasan da a cikin wannan ɗakin ba za su iya kawo mana canji ga duk matsalolin da muke fuskanta ba a'a yanzu in aka ɗauko wata matsala da ake fuskanta aka ce kowa ya yi magana za ka samu mutane suna da ra'ayi masha bamban ga ya za su yi su kawo canji a wannan matsala shekara saba'in da suka wuce farkon 60s ku za ku ji wannan misalin da kyau wannan is very academic work lokacin da turawan mulkin mallaka suka bar kasashen musulmi gaba ɗaya wa zai gaya min kasashen musulmi da aka wa mulkin mallaka kasashen musulmi da aka wa mulkin mallaka na don in gane cewa muna tafiya tare da ku ne hizba misira egypt an yi mata mulkin mallaka ita ce ma misali mafi girma eh? spain ko da aka zo ba aka zo mulkin mallaka irin 60s din ta hita hannun hannun musulmi kasashen musulmi da aka mulkin mallaka ya a pakistan ita ce ƙasa ta farko da aka fara shiga a mulkin mallaka don indiya aka fara shiga ita ce ƙasa ta farko kafin ta rabe da pakistan na'am ga kasashe nan da yawa ga sudan ga egypt ga najeriya ba ku yi magana ta ba ga nijar makauta ba ku yi magana ta duk musulmi ne mafi yawa lokacin da turawa mulkin mallaka suka iso suka zo duk inda suka iske kasashe na musulmi in ba ku wannan misali zai zama shimfiɗa ga in tafiya za mu horar da matasa domin samar da canji na gari duk inda suka je a kasashen musulmi sun samu akwai tsari duk ƙasar da suka je ta musulmi ita akwai tsari da suka zo sai suka yi abrogating wannan tsarin suka lalata shi sai suka kawo nasu tsari to kuma da kahin su tafi gaba ɗai elite wayan da daidai da su ba su kai 1% ba ko kuma mafi yawan su 1% ne na elite duk inda kasar da tura suka yi mulkin mallaka kafin su tafi yanzu ku ɗauki najeriya misali kar ku ko ina 1960 tura suka ba da 'yancin kai ko to ya za a yi ma Najeriya a ce an samu 1% elite lokacin ina adda university 1960 first generation universities ne irin su Ahmadu Bello University irin su University uh, College Ibadan su kadai ne yanzu mutum nawa cikin mutum 100 Najeriya lokacin ana samun mutum guda ma da ya digiri ba a samun mutum guda da ya digiri to wannan 1% din ku kiyaye wannan misalin da kyau wannan 1% a duk kasashen musulmi da suka yi mulkin mallaka ko da suka tashi tafiya 1% ne ne elite cikin wannan 1% din cikinsu ne aka yi 'yan takarar siyasa waɗanda za su karɓar shugabanci na siyasa cikinsu ne aka yi headmaster da ɗalibai nai da mallaman university da ɗalibanta cikinsu aka yi 'yan sanda da sojoji da masu kula da duk waɗanda ke rike da ragaman mulki a lokacin duk ƙasashen musulmi 1% sauran 99% sai suka yi me sai suka ce ku tuna turawan mulkin mallaka da suka zo sun iski system in place fa suka canza shi yanzu ban maka misali yanzu ko da suka zo sun zo da tsari na president ko prime minister amma kafin su zo akwai sultan akwai sarki mu muna da namu tsari amma sai suka yi abrogating wannan suka kawo president muna da tsari na waziri da yan majalisar sarki wanda suke gudanarwa suka yi abrogating suka yi da yan majalisu da ministoci muna da tsari na sarkin mallamai aka ajiye shi aka yi headmaster aka yi professor aka yi vice chancellor na university muna da tsari na dogaran sarki aka aje shi aka fito da tsari na 'yan sanda da sojoji kun gane da lamarin ke tafiya duk wani tsari da akwai sai suka kawo nasu to amma unfortunately su suna da only 1% suke da shi na al'umma sai suka ɗauki ragama al'umma gaba ɗaya suka ba wannan 1% da aka ba wannan 1% sai 99% wannan duk duniya duk kasashen musulmi na duniya wannan rubutu ne tabbatacce na wasu professors uh, wasu professors da suka ba su 1% sai wannan 99% sai ya ce ya ake so yanzu sai suka ce gaskiya suka kasu wasu cikin musulmin duniya dukkanin suka yadda akwai matsala wannan tsarin na turawa da ya zo ya saba ma tsarin da muka iske da tsarin da suka isko da na musulunci ke tafiya a kasashenmu ku ke tafiya a kasashenmu kaza ke tafiya a kasashenmu don haka muna son mu canza wannan tsari ta ya za a canza wannan tsarin sai jama'an musulmi na duniya suka kashi gida uku zuwa hudu gida na farko suka ce za a canza wannan tsarin ne da a shiga cikin wannan sistem a gyara shi to tun da sun ba mu wuka da nama kamata yi mu samu mutanen kirki na kwarai a shiga sai yana an canza tun da yanzu ba tura ke canza muna ba daga nan aka samu ikhwanul muslimin wannan shine fikira ikhwanul muslimin asalin fikira su shine ya za a yi a shiga cikin gwamnati domin a gyara gwamnati sun yarda da cewa ana gyara gwamnati ne da shiga cikin gwamnati aka yi ta processes aka samu irin wannan eh, ikhwanul muslimina aka same ta a egypt aka same ta a wasu kasashe na larabawa aka samu wata irinta mai suna irinta a egypt a sudan aka same ta a wasu kasashe na north africa aka same ta a wasu kasashe na middle east duk masu tunanin cewa su za su shigo da fatin siyasa wata ran an yi zaɓe su samu 'yan majalisu da yawa wata su samu wata tana da suna salafiyuna a middle east masu shiga siyasa salafiyuna kungiya ce wadda yake iddi'ai ko yana iddi'ain wata salafi yake aka samu wasu da muslim brotherhood aka samu wasu da suna suna da duk inda suke masu tunanin cewa tunanin su ɗaya ne kungiyoyin su sunan su daban-daban ne shine za a iya kawo canji da gwamnati idan an shiga ciki don idan mutanen mu suka kasance su a shugaban kasa shi a prime minister su a ministoci za su iya kawo canji sai wannan wasu daga cikin musulmi kenan a egypt sun kai sun samu shugaban kasa mursi kowa ya san da aka samu shugaban kasa mursi kasan muslim brotherhood wani gefe suka ce a'a ba haka za a yi ba yadda za a yi shine mutane gaba ɗaya suna buƙatar a yi musu wa'azi a koyar da su a lurar da su domin su fahimci addini ya fi a ce a shiga siyasa da irin haka aka samar da jama'atu izalatul bidi'a a Najeriya jama'atul ansar a Sudan da irin ta akwai su daban-daban daban-daban ba dole wanda a cikin kungiyar izala yanzu ya san haka bane ko kuma ya a'a ai revolution ne yasa duk lokaci ɗaya aka samu da irin wa'annan kungiyoyin su wa'annan kungiyoyin abin da suke gani akwai banna a cikin al'umma to haka abin da ya kamata bari mu shiga cikin wa'annan al'umma mu gyara wa'annan banna bari mu yi musu wa'azi mutane ne su ne ba su yin daidai mu yi mu yi musu wa'azi aka samu wasu kala na uku suka ce a'a wallahi da ƙarfi tura mulkin mallaka suka zo ƙasashen musulmi suka karɓa don haka da ƙarfi za mu ansa wannan su ne asalin ƙungiyoyin ta'addanci masu ganin cewa kowa ba daidai bane kowa kahiri ne bom aka saki a tafi duk duniya lokaci ɗaya aka yi su kuma kowane ƙasa in ka je na musulmi har yanzu akwai masu wannan tunani akwai masu tunani a shiga cikin gwamnati ya kamata mutanen kirki mutanen kwarai su anshi mukamin gwamnati su tsaya takara a tame su su canza ko ya kira kai ne ɗan ɗariƙa ko ya kira kai ne salafiya ko ya kira kai ne izala ko ya kira kai ne political thinking ɗina ikhwani political thinking ne kuma wanda yake ba ina faɗi bane a matsayin suka ina bane a bayan ku fahimta akwai wanda yake ganin cewa a'a abin da ya kamata a yi shine awa mutane wa'azi a canza al'umma wannan thinking shi ma tunane ne wanda yake kamar ansaru kamar izala haka tunanin yake a je a yi muku wa'azi a ce ku gyara walau annahum fa'alu ma yu'afuna bihi ku ku gyara a zo a tafi akwai na uku duk wanda ke ganin a'a wallahi gwamnatin nan ta kafirci ce dole za mu saukar da ita ko ya kira kai ne mai yana da wannan tunanin ne na wayancan mutane wanda ya taso daga baya sai da ya kawo 1989 sai ya koma alka'ida sai da kawo 1980 sai koma alka'ida daga alka'ida ya ci gaba wani waje isis wani waje shabab wani waje ah, boko haram wani waje duk wannan tunanin ne na wai akwai matsala dukkanin sun yadda akwai matsala amma wancan yana tunanin a'a yan ba wani minista aka ba wani prime minister aka ba wani shugaban kasa zai gyara wani tunanin a wa mutane wa'azi su gyara wani tunanin a sa karfi a gyara to kun ga approach daban-daban ake bi in ana tunanin gyara approach daban-daban ake bi don shi wannan a matsayin shimfiɗa yanzu in mun yadda akwai matsala a yadda muke tafiya yanzu kuma matasa za su gyara su matasa dole su za su gyara babu option shi matashi yanzu da bisiri yana maganar ya kamata 'yan women in da'awa a sawo matasa su tafi ko an sawo su ko ba a sawo su ba dole aƙiba lamari gare su yake komawa shi suna ce ta rayuwa wayanda annan za su tafi sai dai in ba a wasu training ba suka zo suka yi takin oba su yi takin oba ya kasance ba daidai ba ne amma misali yanzu duk wanda a gwamna a najeriya kusan cewa neca ne samari will take over ko su yi takin oba suna samari ko su in sun ƙara gaba duk wanda a gwamna yanzu in ka diba 1999 talaka ne in ba ina nuna talaka wanda bai da kuɗi ba wanda bai da mulki duk 36 state of the country ko ina yanzu 1999 lokacin da obasanjo yake shugaban kasa duk wanda a gwamna yanzu a wancan lokacin irin su ne ke faɗin ya kamata gwamnati ta yi kaza ya kamata a kawo to kan eventually su ne bayan 20 years 90% of them will go mutum ya gama gwamna ya yi minista kila wani su ya taka shugaban kasa ya ci after 20 years yanzu obasanjo da wasu iri ne yanzu lahiyar jikinsu da shekarunsu ba ta ba su dama they are not relevant na shugabanci 90% of them to bayan 20 years daga yanzu 90% waɗanda annan za su tafi suwa za su takin over zai yi gwamnan wata jiha yanzu zai yi yana nan zamne cikin ku in za ba shi dama zai ce ya kamata gwamnoni su yi kaza zai yi yana nan zamne zai yi gwamnan wata jiha yanzu yana ce yana tuka keke na pep mamaki zai gwamnan wata jiha yana ce yanzu university yana 400 level ko yana 300 level in just 20 years to come wani gwamnan wata jiha yana ce yanzu yake NYSC wani yanzu yake karamin ma'aikaci so why kowace al'umma ba musulmi ɗaya ba kowa yana ba da muhimmanci ga masu tasowa saboda ko an so ko ba a so ba eventually they will take over domin waɗanda annan da rayuwa take a mafi yawa mutum yana tafiya yana karawa ko ya kai lokacin da baya iyawa wa man amir nuna kisu fil khalqi ko kuma ya mutu wasu su taso to wannan shine muhimmancin samar da matasa na gari domin su kawo canji na gari ko sun ɗauki shugabanci suna matasa ne ko sai da suka zama tsofi bayan 20 years daga yanzu duk wanda a gwamna yanzu da wanda a shugaban ƙasa yanzu da ma wanda an minista yanzu ko wani abu 90% of them if not more they will become irrelevant totally za a dinga juya Najeriya ba da hannunsu ba ba da ra'ayinsu ba su wane ne where are the are 90% su replace suna nan cikin al'umma wasu suna da ambition ɗin haka wasu su ba su da ambition ɗin haka in kun ka fahimci haka sai ku san muhimmancin gina matashi ya kasance cewa an samu matashi na gari don ko an so ko an ƙi they will take mantle of the leadership yanzu ina shekara ashirin da wani abu mu yi baya shekara zuwa talatin mu yi baya ina shak abakar gumi da wasu da wasu sun tafi dole dole lokacin da su shak abakar gumi su ka wa'aji su aka ji wa'annan na yanzu da aka ji ba a jin a wancan lokaci eventually dole sai waɗancan sun tafi wa'annan sun zo yanzu wa'annan da aka ji they will go dole ko sun yi training wasu matasa ko ba su yi ba daga nan zuwa shekara talatin duk wani malami da kake ji yanzu ana ji za a daina jin shi wasu ne za su taso to dole don shi kowace sakta haka ne duk sojojin da an Najeriya yanzu dole they will go after 30 years they will all go wasu za su taho don haka su wane za su zo suna na yanzu wani yana secondary school wani na primary school wannan shine muhimmancin bashi ba, ba matashi tarbiyya ta kwarai bayin buga muku wani misali yanzu in ka ga cewa Najeriya akwai matsala kuma matsalar shine matsalar leadership ne ku tuna waɗannan leaders na gaya muku 20 years ago they were not sai mu ce yanzu ya kamata a gyara shugabanni gwamnonin jihohin na a gyara su in ka yi kokari ka gyara su ka yi wahalar banza effortless because they will go after four years they will go wasu su dawo wasu su ba su dawowa ka ba da duk effort ka gyara su a ce duk effort ɗinmu na tarbiyya ya koma ga gyara shugabanni sai a ce an yi sa'a sun gyaru to they will go sai a kawo inda ba su gyaru ba sai a kawo a dawo daga farko to what do you think yan gyara na ƙasa waɗanda su ne an tabbata za su kai ko da za su kai an samu shugabanni na gari kuma su ma za su taimaka wajen tarbiyyar wa masu tasowa jeli bayan jeli bai buga muku misali yanzu daga nan zuwa shekara ashirin mu muna buga misali a misali yau in ka samu matashi a kano ka samu matashi a kano in traffic light ta tsaye sai ya ki tsayawa matashi ne university ke traffic light ta tsaye sai ya ki tsayawa ya zo wajen biki ya kaɓi take away guda biyu matashi ne an ba shi kuɗin shugabannin matasa matasa yana shugabancin su ya laƙe wani abu yanzu haka a kano yake a sokoto yake a bauchi yake a abuja yake in ka je uk ka je london za ka samu matashi ba zai maka haka ba matashi za ka samu traffic light ba ya ta tsaye sai ya ki tsayawa ba ba zai zo ya ci layi ba ba zai danna haƙƙin wani ba to kusa abin da ake yake nufi abin da wannan ke nufi congratulations UK in the next 20 years kuna da jagorori na kwarai mu kuma aka akasin haka yanzu kun gane mamaye yadda abin yake yi ko an so ko an ki wannan da ke karya traffic light yau wannan da baya biyar dokoki na university yau wannan da ake bashi haƙƙin wani ya canje wata shi ya zama gwamnan sokoto gwamnan kano gwamnan niger gwamnan waye don haka wannan halayen nashi za ta yi replicating. amma an gyara al'umma da ƙasa yanzu wannan gyara na buga muku misali da irin UK US ba gyara na addini ba muna gyara na politics yau ina tabbatar maka in wayar ka gata nan ta faɗi a UK ina tabbatar ma za ka ga abinka probability na zaka ganta shine 90% ka ga ka shine probability shine 90% mutum ya zo ba waya ce bace ba zai ɗoka ba kila secondary school yake kila higher, higher school yake kila university yake eventually wannan da zai ga ka yau zai ga wallet ɗinka yau zai ga abinka yau in ya in mutum ya zo ana layi shi an na goma duk yadda kai ya koma na uku ba zai yadda ya koma na uku ba an nuna mai his well disciplined yana dan karami to wannan lokacin da ya zama shugaban kasa the discipline will continue wannan da shi kuma dama ɗaya yake bukata duk wata dama da ya samu sai ya cuwa-cuwa lokacin da ya zama shugaban kasa ko gwamna damar lokacin ta samu zai yi cuwa-cuwa yadda ya ga dama yanzu kun gane importance in gyara na kasa Doshi shi duk na abubuwan shi na shak na nasir albani mazhaba ta shine ko da yaushe a tasfiya wa tarbiya yana cewa ku daina shiga siyasa ku daina wannan ra'ayi ne ne kuma ra'ayi ne mai kyawo kuma ba nasi ba ne akwai da yawa masu irin wannan ra'ayin cewa no no abin da ya kamata a yi ƙoƙarin malamai su yi ƙoƙarin gyara al'umma ban yi discarding wancan opinion masu ganin cewa a malamai su shiga siyasa ba akwai masu ganin haka shi malamai su shiga siyasa fa'ida ta ready made ne already su ana tsammanin waɗanda suka samu tarbiyyar ne idan malamin yana respecting traffic light idan malamin shi ma ba za a bashi haƙƙin wasu ya canye ba idan malamin yana da kaza wata malami mutum ne wanda ke tsammanin da nagarta to ana tsammanin in ya shiga cikin siyasa to kun an samu ready wanda alhamdulillah shi ba sai an kokarin gyara shi ba wannan wani opinion ne wata school of thought ce mai zaman kanta amma akwai school of thought wadda ke cewa wadda Sheikh Nasiru Albani yake mai cewa no no no a yi kokari kai yanzu ma mallamin kake to da ka yi kokarin shiga siyasa ka gyara yi kokarin gyara samari talatin arba'in hamsin su kuma idan suka shigo sai kasance ana ana gyaran al'umma ba da time al'umma ta gyaru to sama zai gyaru akwai al'ummomin da sun gyaru ta wani expert yanzu misali lokacin da ke muku misalin misali UK US ba su gyaru ta aƙida ba ba su gyaru ta addini ba amma sun gyaru ta corruption sun gyaru ta baka tsammani a ce mutum ya sace kuɗi daga America ya yi shugabancin ya zo Legas ya sai gidaje baka tsammani haka nan amma mutum na sace kuɗi daga Najeriya ya je California ya sai gidaje baka ce mun ce mutum ya sace kuɗi daga UK ya zo Kano ya sai gidaje misali wannan discipline akwai shi ya aka samar da wannan discipline al'umma ce gaba ɗaya aka yi ƙoƙarin gyarawa tun daga matasanta tun ya take tasowa sai ce ko kai wannan wurin system ya gyaru mutane sun gyaru don haka za a samu canji canji na kwarai to na yi kusa sauka yanzu idan mun fahimci haka sai mu diba yanzu ina muke da matsaloli a ƙasanmu da muke buƙatar gyara abinda za ka fara na kanka kakka zan jack of all trade master of none ka ce kai kana son kawo gyara ta kowane fanni akwai matsala a siyasa akwai matsala a mallanta misali kana lissafawa akwai matsala a social media akwai matsala a ngo sai ka ce ya za a yi ka kawo gyara duka ka zan mahaukaci ka zan jack of all trade you will eventually become master of none amma yadda kake sai ka ce to wani fanni zan ba da gudunmuwa wanda wannan fannin zan zo in gyara to in ka yi identifying fannin da kake so ka gyara to lokacin za ka san irin gyaran da kake so ka samu yanzu bayan buga maka misali yanzu ka ce amalanta amalanta akwai malaman da ke hawa babu abin da suke sai zagin junansu amalanta akwai malaman da annan suna ta karantar da al'umma ana yada alkhairi amalanta kila akwai malaman da ke zuwa cikin gwamnati su ansa kuɗi domin suwa mutane dabaru a malanta to sai ka ce kai fannin malanta kake so a samu saniti fiye da wanda akwai har yanzu babu in fannin da adda saniti a Najeriya kamar na malanta amma let's assume misali to kaga sai ka mai da hankali a wannan fanni ba za ka shigo fannin siyasa ba domin ka san kuma za ta taba maka mutuncin da ba za ta baka integrity inda za ka kawo gyara a fannin da ke son kawo ba ba za ka kawo gyara a fannin kasuwanci ba sai ka ce a'a wallahi 'yan kasuwanmu ne fulawa buhu ya ragu da naira dubu lokacin da buhu ya ƙara buhun fulawa ya ƙara tsada da dubu biyar aka ƙara makwano naira ɗari biyar yanzu buhun fulawa ya rage tsada da dubu goma sha biyar sun rage ɗari biyu biyu 'yan kasuwanmu suna zuwa suna saya abinci suna adanawa suna saya abinci suna adanawa don shi abinci ke mugun tsada sai ka ga lokacin kaka da abinci ya kamata ya arha bai yi arha ba sai ka ji mutum ya ce na samu miliyan kaza riba ga tattasai tattasai da ake so ana bushewa ana ajewa kwano naira dubu da ɗari bakwai yanzu ya kai kwano naira dubu bakwai why saboda wasu ne suka shiga sun ta saye ne suna ajewa sai zan an creating artificial scarcity a market ya kasance in ka za ka iya sa biliyan guda za ka iya samun biliyan bakwai don haka sai ka matsar da kowa a wannan sakta a gero to a wannan ne nake so a kawo canji to ya zan kawo canji to yanzu ba za ka damu dole sai na yi karatu da zan zama malam abdulhabu ba ba dole sai na zan dr bashir ko da sani ko waye saboda ai ni ba wannan fannin nake dokuwa ba inda nake son gyara shine wannan fanni so let me concentrate wannan fanni a'a a siyasa nake son kawo canji wallahi corruption yayi yawa kuma a siyasa shi fi komi sauki kowa zai gaya maka ina ganin da najeriya kaza aka yi system kaza aka yi eh, eh, eh. to ya za aikai tarbiyyar kanka na zama mutum na gari wanda ke da minimum qualification na kowane fanni in mallanta ne ya kasance minimum qualification da zai sa in samu tarbiyyar wannan fanni in ka ga ɗan mallami duk duniya duk inda ake da nagarta tsuwa tai da training ne daban da ɗan siyasa so na san in training inda nake so in samu na san ina so in samu training din siyasa ya na so ina so in samu training din kasuwanci yadda zan kawo sanity a kasuwanci yadda zan samu sanity a malanta saniti a siyasa saniti a kasuwanci saniti a harkar ngo saniti a harkar ga abubuwa nan da yawa da ake bukatar saniti ake bukatar canji idan ka yi identifying mi kake so sai ka samu like minds sai a samu teamwork suwa ke da irin tunanina saboda me saboda mutum guda hannu ɗaya baya ɗaukar ɗaki in dai canji ake so a kawo ni duk abin da sai yake muku na canji akwai za ka canza kanka kuma majoritin mutane haka za su yi ka canza kanka ka zanna makwarai kana da kasuwancinka kana da neman abincinka kana da da inda kake zuwa kana da iyali daga gida sai kasuwa ka taimaka ma al'umma ka kame sharrin kanka amma baka taimaka ma al'umma wajen kawo canji ba kawo canji ba ana yi ne bane da in ni ɗaya na gyaru sai in kowa da kowa zai gyaru kamar kai sai a ce alhamdulillah a'a ana so ka yi tunane wani irin musahama wani irin contribution zan bai a wannan gefe wani irin contribution zan bai a wannan gefe sai ka ce ni gefen da nake so in bada gefen siyasa ne don ka zan samu like iri na masu irin tunani na mu dinga brainstorming muna tattaunawa muna wa kanmu training mu samu dama in aka samu dama to yanzu za mu yi ƙoƙayyar za mu mamaye da irin wannan tunani da masu irin wannan tunani a kowane fanni a kowane fanni akwai irin wannan matsala da ake bukatar matasa su shigo su gyara yanzu in ka ɗauko bari ɗauko in doke matsala biyu kawai in ba da practical example yanzu muna da babban matsala ta abin da ya shafi NGOs nan ke muku magana NGOs an ba haka NGO ga mutane da ba kowa ba mutane da ba mutanen kirki ba ba mutanen kirki ma mafiwa da kika ga alarammomi masu karatun addini masu kaza haka ngos haka ce ta 'yan boko wanda ya sa kai ne mai bukatar kuɗi don haka sai ya kasance kuma makoma al'umma da yawa tana ga wa'in ngos din su usaid usaid suke mu'amala da su su ukaid suke mu'amala da su su wasu international donors suke mu'amala da su su ake ba tallar wasu projects zo suna tallatawa kuma wallahi suna samun nasara saboda they will use media they will use nan they will use chan domin su ga sun samu wannan nasara da na ce muku eh, misali biyu zan ba su amma zan ba da uku in ni gama da na tuno wani fanni da nake so in gaya muku yadda in kana son ka kawo canji kake concentrating a wuri daya ka ga me yake bukata wace banna ce ake a wannan sannan kai kadai hannu ɗaya baya ɗaukar ɗaki don haka zaka samu akwai duk tunanin da kake da shi akwai mai irin wannan tunani cikin matasa yan uwanka sai ku haɗa sai a yi networking sai a kai ga samun nasara yanzu na yi muku magana ngos ngos an basu kawai ga mutanen da ba sai ka ga jihohinmu na arewa an yi gayyata wata babban ngo na international dono ta yi gayyata ngos abuja daga sokoto daga kano sai ka ga waɗanda wasu ba ma musulmi ba ne amma a Sokoto suke da ngo su ne shugaban ngo kaza da ke wakiltar Sokoto yanzu wanda ba musulmi ba ya je wakiltar Sokoto an ba shi duk tallar da aka ba shi yana yakin tawa da ita bai yakin tawa da ita ba valus ɗaya ba ba addini ɗaya ba ba al'umma ɗaya ba kuma za a zo da wannan talla a dinga kirayo mutane ana tallata musu tana shiga sai duk an gama sanin ka hau mimbari huri hudu ba ka gyara it won't work ba ya aiki haka nan wanda da kasance kai ne NGO da in ka je ka karɓo tallar in ka zo sai ka san yadda za ka sa ta da kyawo ka san yadda za ka gyara ta da kyawo so kun ga misalin NGO misali gidajen rediyo shekara biyar da suka wuce wani mutum mai kishi matashi mai kishi ya saman yana da kuɗi cewa wallahi yana ganin a jihar sokoto akwai matsala a gidajen fms kun san illa gidajen fms gidajen illa gidajen rediyo suke tarbiyyar duk al'ummar jiha suke tarbiyyarta gaba ɗaya suke tarbiyyarta mata suna gida an basu suna kunna wa'annan gidajen rediyon suna saurare mutum cikin mota ta yana saurare yara matasa ko wani segment na society suna sai muka je muka haɗa duk fm station lokacin ma fm station na tsamanin biyar kaɗai a jihar sokoto gaba ɗaya story inda muka yi mutanen da ke a wannan fm station na farko yare ne ƙananan mutane ne bi kulli ma'ana ƙananan mutane mutane ne cikin su a wancan lokacin ban san yanzu ba 6-7 years ago a wancan lokacin da ka samu mai diploma in ka samu mai diploma shine ke da highest qualification da ka samu mai ilimin addini shi ba shi ake magana da ka samu mai diploma da kar ka samu mai aure in ka tara su su biyar su goma mutum guda ya yi aure wa'annan mutanen su ne aka ba wakilci na rediyo na mutum miliyan hudu na jihar sokoto su ke sa waƙar da suka ga dama lokacin da suka ga dama su sa tallar da suka ga dama a sa tafsirin da suka ga dama su sa komai da suka ga dama sai muka gane wa'annan mutanen su da matsala sai muka kira su gaba ɗaya saboda ba muke da wa'annan gidajen rediyon ba muka zamnar da su ga wasu mutane masu tunani na kwarai waɗanda ba dole malami ba in akwai wanda ke kusa ga almajirci cikin su ne ke kusa ga almajirci amma mutane ne masu tunani na gari sai aka an gano fa ga matsalar waɗannan mutane don haka yadda za a yi ba faɗa za a yi da su ba su adda kana faɗa da su sa wata waka ta habaici mai sukakka su adda kaza su adda kaza ka yi faɗa da su su sa wani program da zai canza tunanin matarka zai canza tunanin 'ya'yanka zai canza tunanin mutanen da in ba dole in ka je masallaci kakkafa kana wa'azi su ne ke zuwa saurare ka ba don ka sai muka ce to su din ya kamata a dinga workshop from time to time da za su dawo a ce wannan aikin da kuke ga muhimmanci ne kishin al'ummarku kishin kaza kun san ko da muka yi musu da muka gama abin da suka gaya mana sun ji daɗi ba su taɓa samun wasu da sunan kishin al'umma ko kishin addini ba amma duk wa'annan NGOs ɗin da ke zuwa suna haɗuwa da 'yan kafafen rediyo haka 'yan gidan rediyon kano masu yadawa sunana lubabatu bello sunana anas musa suna na kana wani waninsu cikin keke na ya zo aiki waninsu bisa roba roba ne ya zo aiki a america ana ana tunani za a saita su ya kasance abubuwan da suke a gidajen rediyo zai kama mutum miliyan allah kalla uku ba miliyan goma sha da al'ummar kano mutum miliyan uku da za su kasance suke saurin wannan gidan rediyo su kaga wannan wata sakta ce ita ma ta midiya misa na shigo da ita daga baya na shigo da ita daga baya ne domin na taba aiki na ƙoƙarin gyaran wannan sakta mu je sakta ta uku wanda zan tsaya akan ta eh, siyasa in siyasa daban ma'aikatan gidan rediyo daban ma'aikatan ngos daban ku tuna duk segment segment na societies mallamai daban to kowane wani ya tunani a ni ina ganin leadership ne take da matsala leadership akwai contribution take iya bai akwai wani abu da gwamnati ke iya yi akwai abu da gwamnati ba ta iya yi musamman al'umma da take da yawa musamman demokradiyya da akwai wanda ke taba mutane wasu inci da gwamnati ba ta da incin ta tsaye da wa'annan mutanen sai a diba a siyasa ni nike so in bada na gudunmuwa don haka ya kamata ni yadda ake tafiyar da lamuran nan ba daidai ba ne to ya kamata in samu wani mai irin tunani na mu samu wani mai irin tunani mu wani mutane mu samu network in muka samu network to in muka samu shiga cikin gwamnati kowace sakta muka samu kanmu za mu yi implementing gyaran da muke ganin akwai sannan kuma mu yi safiyarin wani energy da za mu yi pushing domin mu ƙara kai gaba muna ƙara yi gaba muna ƙara ba da gyara a al'umma amma in ba plan akwai ba ku tabbata wannan al'umma ana ne mata plan akwai mutane da kewa wannan matasan namu plan yanzu wannan zanga-zangan da aka ce an shirya za a yi gobe za a yi jibi wasu wanda ya shirya ta akwai wanda suka shirya ta akwai waɗanda suke tara mata kuɗi in ka diba su cikin al'umma ba su cancanci su wakilci al'umma ta kowane gefe ba za ka ga cewa ba mallaman al'umman nan ba ne ba masu kuɗin al'umman nan ba ne ba masu dattakun al'umman nan ba ne ba masu kazan al'umman nan ba ne amma dai sun yi penetrating cikin al'umma sun shiga domin sun yi ƙoƙari su yi capturing su kama wani segment na al'umma lokacin duk lokacin da kake so ka kawo canji ya kai matashi in yi somari ya kamata ka gyara kanka wani irin gyara za kawa kanka kamar yake ba gyara sai ka zama irin babban shehin malami ba eh sai ka zama irin babban shehin malami idan gyaran a gehin malanta ne ke so ka kawo ina ganin a malanta akwai masu kafawa ba su isa su yi magana ba suna magana ina ganin a malanta akwai kila ba su samu tarbiyya kwarai bane daga makaranta a malanta akwai makananan malamai da ke zagin manya a malanta akwai wanda kuɗi ɗaya suke so su samu misali ne ni buga muku kamar na gaya muku sakta ta malanta ta fi kowace sakta zama saniti a Najeriya duk da ita ma tana da nata problems to ita kake so ka gyara to lokacin kila ke so ka yi karatu irin na malam abdulhabu ka yi karatu irin na malam wane domin a wannan sakta wannan abin yake nema no no no kai abin da ke bukata kai gyara a ngo a tsarin ngo nan da ake samu wani ba musulmi ba da sunan jihar kano da sunan jihar sokoto suna wakiltar mu suna an so tunani Ban gaya muku yadda ake an so tunani wanda ake an so tunani kusan wai muhimmancin ngos a 80s da 90s idan wa'annan manya-manyan donor agencies suka zo idan wa'annan donor agencies suka zo suna samun wasu NGOs lokacin NGOs ba su yi ƙarfi ba NGOs ba su yi ƙarfi ba sai bayan 2000 sai su ba su sai su ba su talla sai kasance abin baya shiga da yake tura wannan smart ne sai suka samu malamai a harkun 2000 sai yanzu USAID tana da program tana da agenda a arewacin Najeriya UK tana da agenda a arewacin Najeriya kaza tana da ajanda a arewacin najeriya sai ta ci a gayyato mata mallamai ya an gayyato mallamai sai a tallata musu wannan ba wai kyale su da tunda mallamai ne da Allah mallamai muna son ku je ku yi magana cewa allurar rigakafi tana da muhimmanci to shikenan assalamu alaikum ba haka ake ba sai sun kira ku sai muku capacity building workshop yini daya ko yini biyu wannan capacity building workshop menene tunaninmu da strategy mu muke so mu wanke kanku ya koma irin namu ku kuna da sha'abiyya kuna da followers kuna da audience masu sauraren ku to ga idea talla amma ga yadda muke so a tallata ta babu NGO da ke zuwa kawai ta same ka ah, Allah ga fata mallami kake eh to da Allah ga ga, kaza da Allah aje a tallata a'a a tallata abin kwarai a'a abin kwarai muna da shi don shi kwanaki da aka zo maganar rigakafi wannan argument in talaka a Najeriya don mi ake bashi allurar rigakafi kyauta ina ciwon kai ba a bashi allurar ciwon kai idan mata ta bata da lafiya ba ta abin nan to ku tsaya ku ji ansa haka ba yana nuna rigakafi bata da kyau bane no no no shi bature lokacin da zai kawo rigakafin wasu cututtuka a Najeriya da kasashen Afirka yana diba waɗanne cututtuka ne ke yaduwa saboda mutane na su nan kullum suna neman biza su zo kasashen mu idan muka ba su idan muka ba su ba rigakafin waɗannan allurai ba za su kwashe su za su so da su inda muke don haka cutar za ta yi ta yaɗu inda muke amma wannan kai ne ka ciwo ya mutu ba ba shi paracetamol kyauta ba saboda ba za a kawo ciwon kai ba a ɗauka don haka duk wata cuta da turawa ke tattalin su ba da maganin ta maganin da yawa gaskiya ne ba ina discouraging ba ni ma ina cikin masu cewa a yi rigakafi amma abu ne wanda yake yaɗuwa wanda in ya samuwa ne ba amince lamunce samuwa ne har ya kai ga sanatawa ne sanatawa ne ya je da shi turai wajen hutu ya ma wane da wane da wance da wance duka abu ne da muke ƙoƙarin mu kare me yasa wannan point domin kusan turawa da ke zuwa suna da point da agenda ba za su kawai same ku su ce wane a ko kuma NGO gare ka don Allah ga miliyan guda NGO a je a tallata abubuwan kwarai kawai ka je ka samu menene kwarai a'a muna da list of abubuwan da muke so a tallata cikin list abubuwan da muke a tallata akwai ilmin mata musamman to ba za su ce NGO muna so a tallata ilimin mata da Allah ga 1 miliyan da Allah a ji a tallata ilimin mata no no no no sai sun kira ku a Kano a wani hotel ko Abuja ko a Sokoto an yi muku two day capacity building workshop a nuna muku ga yadda ake so ga cikin abubuwan da ake so ga hanyar da za ku bi ga goal inda da ake so a cimma ga yadda za a yi a yi to in ka bar wannan sector neglected ga mutanen da ba na kirki ba za su yi wannan kuma za su kai ga nasara akwai wata ran da aka taɓa tara malamai a sokoto aka je da su wata ƙasa malamai ne domin ana son a wanke musu kwakwalwa sai aka ce musu ah, ku dinga sa matanku su da asibiti ku dinga wa mutane wazi mata su ta asibiti awo kun ga wannan abin kirki abin kwarai ne ko akwai mai objection cewa mace ta dinga zuwa asibiti awo wannan daga turai suka ce ai amma mugun abu ne abin kwarai ne right na biyu don Allah in a dinga sa mata boko kun ga matsalar da akwai abin da ya sa wasu ba su kai matarsu asibiti saboda namiji ke diba ta amma an samu mata likitoci da za su diba mata to mutane za su kawo matansu asibiti da yawa wannan ma idea kware ce ko bigaddin nazar daga wa ta fito good ku ce ma mutane ku ce ma mutanen ku su daina haihuwa ƴaƴan da ba su iya reno sai mutum ya haifi ƴaƴa da yawa ya bar su a titi ya bar su kawai suna gararan ba ya sake su yawon almajirci Allah ya ɗora mai takalihi bai yi ba don haka sai ka ga mutum ya haifi yaya goma ya haifi yaya ashirin amma ba ya ɗaukar nauyinsu ku gaya musu su diga ɗaukar nauyinsu wannan ma isa guda idiya don ka wani ya ce min isa guda idiya isa guda idiya kuma abu ne da to ku dinga cewa na another idea ku dinga cewa a dinga auren mata ɗaya ɗaya saboda auren mata fiye da ɗaya shi ke sa a haifi 'ya'ya da yawa sai ya kasance ana basu wannan guda idea ce malaman da suka ansu wannan abin da suka zo suka yi kaca-kaca daga wannan last abu suka ci gaba da yada waɗancan abubuwa so ya akwai mutane wanda suke da hadafi wanda suke da hadafi suka shiga cikin wannan NGOs din akwai a gefen abubuwa da yawa da duk yanzu abubuwan da ake shigo mana kasashen turai ana shigowa daga wannan NGOs ne don haka kai ka gyara kanka irin gyaran abin da kake so ka yi in gefen malanta ne gefen siyasa ne gefen kasuwanci ne gefen ngos ne gefen yada labarai ne whatever in ka gyara kanka sannan a samu like minds wanda ke da irin tunaninka abin makaminti minti biyar insha Allah na sauko wanda ke da irin tunaninka a same su sai a yi teamwork sai a sa plan kakka yadda ka zama matashi da yake so ya kawo canji a kowace sakta ba a haka nan ba a kawo canji don shehu dan fodo ya kawo canji bai kawo canji a kasuwanci ba ba dan kasuwa ba ne ya kawo canji a shugabanci da malanta kai kana son kawo canji a kaza misali ke so ya gaba kowani akwai fannin da ya doka yake so ya kawo in ka ji mutu ya zana ce kowane fanni zai kawo canji ba zai iya ba no a leadership din ne nake so in gyara musamman leadership a kasan democracy ba mutum guda ke iya gyara ta ba kowa yana da yana da yana da inci zaka sai ka yi identifying area da kake so ka gyara ka fara gyara kanka ka ba kanka minimum qualification da ake bukata a wannan ka yi identifying menene sanity sannan ka identifying su wane za ku haɗa kai da su wanda suke da irin wannan tunanin hannu ɗaya baya ɗaukar ɗaki two heads are better than one two good heads ko not two heads saboda kaga ai a 1000 naira two heads ne a 100 dollars one head ne kaga ba za ka hada ba <laughs> kaga nan one head is better than two amma dai two good heads are better than one in in 100 US dollars ce aka samu guda biyu two heads are better than one so so sai ka samu wasu waɗanda ba kai ba sai ku haɗa hannu da da da da ku haɗa hannu tare sai ku yi wannan aiki ku sa goal insha Allah an yi haka an sa ikhlasi za a samu canji kuma an sa kana da gold din zaka gyara 100% Allah ya sa 70 ya samu a hannunka 60 ya samu a hannunka 30 ya samu a hannunka 2% ya samu a hannunka ya fi ɓannar da al'umma take ciki don haka a shiga a shiga a gyara to abin da zan rufewa da shi abin da zan rufewa da shi shine idan muka ce za a yi gyara to dole masu shiga su yi gyara fa sai an ba su uzuri mutumin da duk wani sakta da mutum zai shiga domin ya kawo gyara a wannan sakta kuma babu wata sakta da ba mu buƙatar gyara hatta gefen sport ne babu wani sakta da za mu buƙatar gyara to amma ka san cewa rashin tsarin cewa an yadda akwai ɓanna an yadda akwai banna in theory amma in aka ce za a gyarawa in practical sai kaga kamar mutane ba su yadda akwai banna ba misali yanzu yanzu mutanen da ke ganin cewa gwamnati ku kiyaye wannan shine misali na ƙarshe da zan sauka kan shi gwamnatota kila gwamnatotan jiho PDP ko gwamnatin tarayya a Najeriya akwai matsala gaskiya akwai corruption ba daidai aka mulki ba ba a kula da talaka ba a kula da tuya za ya kawo gyara mutane za su kasu kashi biyu wani zai ce ya kamata mutanen kirki su shiga siyasa domin su gyara wani zai ce a bai kamata a ce malamai ana ganin su cikin harkokin siyasa ba duk wannan school of thought babu cikin jama'a babu kujin masu cewa ya kamata a ce malamai da mutanen kirki sun shiga an gyara yanzu na ba wancan method da shine most effective na gyara yanzu ina so in kawo muku maganar mindset na mutane game da gyara kun fahimta ina so in zaka gyara sai ka canza mindset ɗinka you don't mind abin da aka ce ma kai ne professional ina so in samu gyara a sport ne ka ni a sport ni shigo ni nisan matsalar sport ni nisan irin gyaran da za a kawo wa haka in malam disina ya soka akan haka i don't mind in uh, comrade wani ya sokan i don't mind a'a gyaran da nake so in kawo a gefen kasuwanci ne don haka in wani dan siyasa ya so kan i don't mind bai sani ba bai da ilmin abin al insanu aduhu ma jahila to yanzu misali gyara da ake so a kawo yanzu ina yanzu kun ga wancan method na kawo muku na tuki na kai intaha amma ina so yanzu wannan misalin zan baku ku gane mindset din mutane akan gyara yanzu misali a ce gwamnatoci akwai matsala a Najeriya ra'ayin mutane har yanzu kala biyu ne malamai ko mutane da ake gani da kirki su shiga ciki a gyara wasu kuma suna gani a'a kawai bai kamata a ce malami kwata-kwata yana da alaka da siyasa ba to kowane daga cikin waɗannan matsala ta da shi shine babu consistency inda za a samu consistency kowane matsala ne babu matsala misali mutumin da ke cewa bai kamata mutanen kirki su shiga siyasa ba bai kamata ba siyasa mugunyar abu ce siyasa mugunyar wasa ce kana da darajar ka kana malamin ka zaka shiga siyasa ai in malami ko mai daraja ce shiga siyasa na da in sacrificing mutunci na na yadda in sacrifice wannan domin a gyara al'umma ko haka dai al'umma za su gyara ba a yi sacrificing wani abu ba zai yiwu ba to wanda ke cewa ah, bai kamata su shiga ba to bai kamata in yi gaban na ya ce ai zanga-zanga ba kai ka ce mutanen kirki kar su shiga kana nufin mutanen mene a ciki mutanen banza kake nuna a ciki ka ce bai kamata a ga malami ko mutumin kirki a gehen siyasa ko shugabanci ba kar su shiga saboda mai kana nufin suwa a cikin siyasa kenan mutanen banza ko mutanen banza sun yi abin banza yan banci da ke shashasha kuma ka yi magana haka waza kawa zanga-zanga to waza ka nuna ba a yi daidai ba in ka yadda kada mutanen kirki su shiga to wannan shine consistency ka ce kai ni ina cikin masu ra'ayin kada wani malami ko mutum mai addini ko mai nagarta ya kusanci siyasa so 'yan siyasa duk taɓa gazar da suka yi ba kakkai kakkai kakkai take bi saboda dama kai ka san cewa mutanen banza ne a ciki to in ba haka ka yi ba to ka zo ka gyara tunaninka tun yanzu tunaninka ne foundation ne ba na kwarai ba ne na ɗaya kenan na biyu in kana da tunanin cewa mutanen kirki ya kamata su shiga ciki su gyara to ka sai in sun shiga sai sun yi compromising wasu abubuwa babu inda ake zuwa a gyara ba a yi compromising wani abu wani abu ba in rigarka aka ɗinka ma ta yi ma kaɗan idan aka je a ƙara sai an sa wani kyalle ba za ta yi kyau ba in ta yi maka yawa sai an yanka wannan yajin naka an yanke shi haka shi canji bai taba zuwa ba kawai ka wannan green barrel ya shiga ya to green barrel a ce ah, an samu canji a in ka ji an ce canji wannan na green barrel ya shiga ya fito green white green ko ya shiga ya fito white ko ya shiga ya fito blue to in ka samu wannan mindset ka san za a samu canji muna roƙo Allah ya gyara muna matasan mu Allah ya kawo muna canji na gari Allah ya ba mu ikon dagewa mu zan consistent wajen neman canji na gari Allah ya ƙara albarka ga wannan kungiya uh, ta women in da'awa da kuma wa'annan mahalarta Allah ya kai kowa gida lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah